cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da nuna yatsa ga shugaba Putin na Rasha yayin da jita-jita ke ƙara yawaita a kan wanda ke da hannu a kisan shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner, Yevgeny Prigozhin. A karo na biyu shugaba Putin din ya gabatar da jawabi ga taron kasashe masu haɓakar tattalin arziki na BRICS ba tare da ya ce ko kanzil akan mutuwar Prigozhin din ba. A Najeriya ko muna ci gaba da samun karin bayani dangane da wani mummunan hadarin riftawar gini da ya faru a Abuja babban birnin kasar inda rahotanni ke cewa wasu sun mutu sama da talatin na kwanci a asibiti. Kawai muka ji abun nan gaba ɗaya gidan nan ya sauka a kamar muna cikin ƙasan ƙasar amma dai abun mu wasu daga ciki bai danne mu mu dai ɗakin da muke mu shida ne mu biyar mun fita ɗaya ya rasu a jamhuriyar Nijar tawagar malaman Najeriya da ta sake komawa kasar a kokarin su na lalubo bakin zaren warware matsalar rikicin siyasar kasar sun ce san barka da irin ci gaban da ake samu. shi kansa janar abdulrahman chani mun sadu da shi tare da 'yan majalisarsa tattaunawa kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na kasar najeriya da ƙasar nijar To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko ga Rabi'atu Kabirinka ɗauke da labaran duniya. Rabi'atu. har zuwa yanzu dai shugaban rasha da manyan jami'an gwamnatin kasar ba su ce uffan ba kan batun hatsarin jirgin saman da ake kyautata zaton ya yi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar sojojin wagner yevgeny prigozhin da mataimakinsa an samu gawarwaki goma na mutanen da suke cikin jirgin sai dai har zuwa yanzu ba a tantance su a hukumance ba wasu daga cikin sojojin kungiyar wagner da magoya baya shi sun gudanar da taron tunawa da mr prigojin watanni biyu da suka gabata ya jagoranci boran nuna adawa da salon mulkin sojojin shugabannin sojojin rasha lamarin da shugaba putin ya kira da cin amanar ƙasa. The latest we've heard from the Russian authorities who are investigating Wakilin BBC ya ce har zuwa yanzu dai ba a san takamaiman abin da ya haddasa hatsarin jirgin ba sai dai bayanan da muke samu a baya-bayan nan daga hukumomin Rasha sun ce suna ci gaba da bincike kan lamarin. Sojojin Ukraine sun ce sun yi nasarar kai samame a yammacin yankin da Rasha ta mamaye na Crimea a daren jiya. Sanarwar ta ce sojojin ruwan Ukraine sun fatattaki dakarun tsaron Rasha daga yankin. sojojin sun kuma ce sun kama makamai da wasu jami'an rasha tare da daga tutar ukraine sama a yankin sojojin ruwan sun ce sun yi dukkan hakan ne ba tare da asarar komai ba daga bangaren su 'yan sanda a zimbabwe sun ce sun kama masu sa ido kan zaɓe su 39 bisa zargin su da kawo matsala ga babban zaben ƙasar an kwace kwamfutoci da wayoyi a wasu jerin samame da aka kai a babban birnin ƙasar harare an fara kirga ƙuri'u duk da cewa an ci gaba da gudanar da zaɓe a wasu wuraren da ba a fara zaɓen da wuri ba a jiya laraba. This year, various civil society groups have tried to do their own vote count. Wakiliyar BBC ta ce wannan karin ƙungiyoyin sa kai na ƙoƙarin tattara alƙaliman zaɓe ne da kansu ta yadda za su tantance sahihancin sakamakon da hukumomi za su fitar. babbar jami'ar kasar ta zimbabwe na nuna damuwar cewa jam'iyya mai mulki za ta iya kokarin murɗe sakamakon zaben to kuna sauraron labaran duniya ne daga sashen hausa na bbc kungiyar BRICS ta gayyaci kasashe shidda domin shiga kungiyar kasashen da ta gayyata sun hada da Argentina da Masar da Habasha da Saudiya. Sai kuma daɗiyar daular Larabawa. ƙudurin ƙungiyar shine kawo ƙarshen babakeren ƙasashen yamma kan sauran ƙasashen duniya sanarwar hakan na zuwa ne bayan kawo ƙarshen taron da ƙungiyar ta gudana a birnin johannesburg batun faɗaɗa ƙungiyar ne ya mamaye batutuwan da aka tattauna a taron wasu daga cikin sharuɗin shiga ƙungiyar sun haɗa da yin biyayya ga dokokin kare haƙƙin bil'adama da kuma takunkumai Wasu gungun masu adawa da masu neman jinsi ɗaya a Lebanon sun tarwatsa wani taron sharholiya a jiya Laraba a wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin. Gungun mutanen sun kunshi Kiristoci masu ra'ayin riƙau da suke kiran kansu da dakarun Ubangiji, inda suka rika furta kalaman ƙin jini ga ɗabi'ar neman jinsi ɗaya. Ɗaya daga cikin shugabannin masu neman jinsi ɗaya, Emigration, ya ce ba za su yi shiru a tauye musu haƙƙi ba. Ya ce mutane na son kawar da su don haka ba za su yi shiru ba saboda gwamnati mata san da zaman su. Kasar dai Labanan na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke ba masu neman jinsi ɗaya dama a yankin gabas ta tsakiya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To a gaida to Kabirinka da ta karanto mana labaran duniya. kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar kawo yanzu dai babu wani bayani daga shugaban Rasha Vladimir Putin ko kuma wasu jami'an kasar game da hadarin jirgin da ake kyautar zaton ya halaka shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner, Yevgeny prigojin da mataimakinsa Dmitry Utkin. Har yanzu dai ba a tantance gawarwakin mutane goma da aka gano daga wurin da hadarin ya auku ba. Wasu mayaka da magoya bayan Wagner sun gudanar da taron alhini da tunawa da prigojin din. ga rahoton Aisha Babangida. Ana ta hasashe kan abin da ka iya janyo hatsarin jirgin da ya faru a jiya Laraba a arewa maso yammacin Rasha, inda aka yi imanin cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, yana cikin jirgin da ya yi hatsarin kuma mai yiwuwa ya mutu. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha ta ce Prigozhin yana cikin jirgin ne tare da mataimakinsa Dmitry Uktin. Hukumar bada agajin gaggawa ta ce ta gano gawarkin mutum goma da ke cikin jirgin. Wani mai suna Vitli Stepanuk da ke zaune kusa da inda hatsarin ya faru ya bayyana abin da ya gani. na ji karar fashewar wani abu ne da na duba sai na ga farin hayaki ga wani bangare na fika-fikan jirgin saman ya balle gangar jikinsa kuma ta surmuyo ƙasa-ƙasa daidai kan wata hanya ta daban bai faɗo ba kai tsaye sai kawai na fara damuwa da tunanin zai iya faɗowa kan ƙauyenmu ina jin ƙarar faɗuwarsa kawai sai na hau kekena da sauri na isa wurin da hatsarin ya faru cikin mintuna ashirin na tarar da komai na jirgin na ci da wuta mutanen da suke tafiya ta hanyar suka tsaya kuma suka samu fitar da gawar wani daga cikin jirgin mai ci da wuta sauran kuma suka kasa ciro su abin ya yi muni kwarai da gaske Watanni biyu da suka gabata, Prigozhin ya yi ƙoƙarin jagorantar tawaye ga shugaban sojojin Rasha, amma bai yi nasara ba. Kuma a lokacin, shugaba Putin ya ce, mabiyansa za su fuskanci sakamako. Amma wani tsohon mai baiwa shugaba Putin shawara, Sergei Markov, ya shaida wa BBC cewa Rasha ba ta da dalilin cutar da Prigozhin, amma da yake ya kasance babbar barazana ga Ukraine, yana yiwuwa da hannunsu a mutuwarsa. people believe that this terrorist attack had been organized by Ukrainian authorities. Wasu na da yakinin cewa hukumomin Ukraine ne suka kitsa makircin wannan ta'addancin saboda Prigozhin baya gaban Putin da Sargi da ma'aikatar tsaron Rasha. Kasancewar karfin kamfanin Wagner ya ragu har sau goma kuma tuni Prigozhin ya jaddada sa ga shugabannin Rasha. Amma ga Ukraine Prigozhin na mata barazana sosai. Yevgeny Prigozhin was a real threat. Gwamnatin Rasha dai bata mayar da wani martani ba kan hatsarin jirgin kuma bata tabbatar da ko Prigozhin da mataimakinsa sun mutu ba yadda mutane ke tsammani. rahoton da aisha babangida ta haɗa mana kenan to a yayin da ake kila wakala game da mai ɗaukar alhakin mutuwar jagoran kamfanin na wagner Prigozhin. wasu masu lura da al'amura na cewa da wuya kasar rasha ta tsira daga zargin kisansa Malam Mahmud jiga wato gogaggen dan jarida ne a Najeriya da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda a tattaunawarsu da Ibrahim Isa ya ce buri ya yi kama da mutum. Abubuwa da dama ake magana eh, sun ce haɗari ne a ko kuma Ukraine ne amma gaskiya babban abin tuhuma shi ne shugaban Rasha Vladimir Putin da shi da gwamnati shi da dukkan alama su ne suka tafka wannan aiki. kuma gaskiya ni ban ji mamaki ba saboda hali ne na shugabannin kasar rasha amma wannan babban zargi ne kamar da mai ka dogara wato ga misali lokacin ana kokarin kare yaƙi duniya na biyu alif ɗari tara da arba'in da biyar lokacin jamus ta riga ta yi saranda ƙasar japan ba ta yi saranda ba a lokacin nan aka jefa musu amerika suka jefa musu makaman nukiliya guda biyu sosai gwamnatin japan sai suka ce to za su yi saranda amma da sharaɗi ɗaya sharaɗin shine kada a taɓa sarkin su hirohito to shi shugaban amerika truman bai son ya yi wannan alkawali saboda ana hangen cewa shi sarkin shi ma yana da hannu dumu-dumu a cikin abubuwan da suka faru na wajen yaƙi to sai sojojin shi na amerika sai suka ce mishi to in baka yadda da wannan sharadi ba yadda muka san halin mutanen jama'a za su ci gaba da yakin nan kuma sai mun afka ma kasarsu kuma muna bukatar soja miliyan biyar kafin mu mamaye japan kuma za a yi shekara ɗaya ana gwabzawa kuma za mu kashe musu mutum miliyan goma su ma za su kashe mana soja miliyan ɗaya so ka ji matsala to shikenan sai truman sai ya je wajen marshal stalin shugaban ƙasar rasha na wannan lokaci dama suna tare a garin potsdam ya ce mishi kaji matsala ta wallahi in bai yarda da wannan sharaɗin ba kaji abin da zai faru sai stali ya ce a ah, ni matsala a nan ba ka ce ka yarda mana in suka yi saranda sojojinka suka mamaye ƙasar ka kama sarkin ka ya magani shi a yi musu rufa da gaske to kaji halin shugabannin ƙasar rasha tun asal so shi ne nake tsammani lokacin da shi prigozin ya yi wancan boren wata biyu da suka wuce shugaban ƙasar belarus lukashenko ya zo ya ce a sasanta to kai putin to a yi haƙuri kai prigozin ka fasa wannan tawaye ɗin kai putin ka yi haƙuri da bayan fage sai ya ce mishi ka kyale shi bayan hankali ya kwanta kawai ka kai maganin shi wanda ni tsammani na abin da ya faru kenan wannan lokacin amma zuwa yanzu su mahukunta a rasha ba su ce komai game da wannan lamari wato su tabbatar da mutuwar da kuma musabbabin mutuwar shi firgojin din ba. E to sun ce sun tabbatar da yana cikin jirgin saboda jirgin nasa ne dama ya fito daga Nijar ne da Mali. To, ga da jirgin ya faɗo masana na kasashen yamma suna cewa jirgin sama in ya tashi can sama bai faɗowa haka kawai kamar dutse sai abu ɗaya cikin biyu ko dai bom ya tashi cikin jirgin ko kuma an halbe shi da roka in ba haka ba ba haka jirgin sama yake faɗuwa ba daga can eh, sama to an ce an halbe jirgi a cikin rasha ya tashi daga daga moscow zai tafi leningrad tun da can ne headquarter wagana eh, group din sai ga shi an harbe shi haka ya faɗo to wa zai iya wannan aiki in ba gwamnatin ta rasha ba Malam Mahmud Jega kenan gogaggen ɗan jarida a Najeriya to daga batun hadarin jirgin sama sai kuma na wani hadarin amma na rubtawar gini. Akalla mutane biyu ne suka mutu wasu kuma fiye da talatin suka samu raunuka yayin wani hadarin rubtawar gini da ya faru a Abuja babban birnin Najeriya. Ginin mai hawa biyu da ke unguwar Garkitu da ke tsakiyar birnin ya rubta ne a cikin daren jiya Laraba lokacin da ake sheƙa ruwan sama. Zubair Ahmad Kasarawa ya ziyarci inda lamarin ya faru ga kuma rahotonsa. a nan ina unguwar da ake kira garke village a birnin tarayya abuja inda wannan ginin ya rikito wannan dai abin da ake gani ne na zanta da mutane da dama waɗanda suka yi bayani cikakke game da wannan lamarin ga wani ɗaya daga cikin waɗanda suke a cikin ginin wanda ya samu tsira da ransa to mun zo mun shiga ciki dama ɗakin mu ciki muke kwana mun zo mun shiga ciki wasu kuma suna dan hukun ruwa haka dai muna ciki kawai wannan al'amari ya faru kawai muka ji abin nan gaba daya gidan nan ya sauka a kan amma mu da taimako daga min inda lahi to wani Allah ya kawo mana dauki mu abun muna cikin kasan kasar amma dai abun mu wasu daga ciki bai danne mu ba ko dan ni ma nan kaga bai danne ni ba amma ina ji mu dai ɗakin da muke mu shida ne amma mu biyar mun fita daya yaro daga ciki ya ainihin ginin yake yanayin ginin kafin ya kai ga rubucewa a ya tsoho dai amma ba wata tsagewa da muka gani a jiki to Allah ya sauka yanzu ya kake ji ga rayuwarka to rayuwata ni yanzu sai dai na yi wa Allah godiya da Allah ya tsaye da abun iyaka su kuma waɗanda suka rasu ina masu addu'a Allah bai sa su cika da imani gani kuma tare da wasu daga cikin mutanen da suka shaidi yadda lamarin ya faru mala matsayin ka na makwabcin waɗanda wannan ibtila'i ya rutsa da su ya kai ji game da wannan lamarin gasar Allah ba daɗi saboda har karfe hudu da rabi nan ina nan wajen muna tonon mutane saboda abin da na samu a kafin lokacin da na yi wanka ma kaɗan yana ma rasa jam'in sallah saboda muna kokarin fitar mutane a ciki to wanda muka fitar daga ciki wani mun rungo shi mun kawo shi na an kai shi asibiti an dawo da shi ba rai wani kuma an ɗauke shi har yanzu yana asibiti to amma dai wannan ban sani ba saboda ban je asibiti ba shi da wannan gini an ce akwai kimanin mutum 37 da suke cikin sa lokacin da ya rikito akwai bayanai daban-daban da aka bayyana cewa ruwan sama suna daga cikin abin da suka sanadiyar ruwan wannan gini wanda tun asali ya so tsagawa kamar yadda hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta yi bayani. To tun jiya da daddare muna nan wurin muna ta ƙoƙarin mu ga mun ceto mutane kuma Allah cikin ikonsa mun iya mun ceto mutane 37 a cikin biyu allah ya musu cikawa ɗaya daga nan ya cika ɗaya kuma muna zuwa asibiti allah ya karɓi ran shi yanzu kama wannan ginin da ya auka ainihin sai shaguna ne aka yi daga baya kuma aka zo aka ɗora gini aka sake ɗora wani wanda kuma foundation din shi asali bai da wannan ah, tsarin to kaga irin waɗannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron allah kuma tausaya wa jama'a su yi abin da ya dace yadda hukuma ta da su tsari yadda ya kamata zubairu ahmad kasrawa bbc hausa a abuja nigeria To Abujan Najeriya yanzu agogo na cewa karfe uku ne da kwata haka abin yake a jamhuriyar Nijar ni ne Imam Saleh daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan sanda a Zimbabwe sun tabbatar da kama wasu masu sanya ido a zaben kasar talatin da tara bisa zargin kokarin kawo cikas a zaben kasar. Kakakin 'yan sandan Zimbabwe ya ce mutanen da ke aiki da akalla kungiyoyin fararen hula biyu na shirin fitar da sakamakon zaɓe ne a ƙashin kansu. Kafasar rahoton Shinga Inyoka daga birnin Harare. Hukumomin 'yan sanda a Zimbabwe sun tabbatar da cewa sun kai jerin ayyukan samani a sassan Harare babban birnin kasar. Waɗanda suka kai samaman sun hada da wani otal inda wasu kungiyoyi masu sa ido kan zaben kasar suka kafa sansanin su. Kuma an kama mutum 39 masu sanya ido kan zaben kasar yayin wannan samaman. Mai magana da yawun 'yan sandan Paul Inyati ya bayyana wa gidan talabijin kasar cewa an kwace kwamfutoci da wayoyi da dama. Doyi dai da farko sun ba da rahoton samun kiraye-kirayen damuwa ko neman ɗauki daga mambobin kungiyar suna nuna damuwa kan rashin sani inda 'yan sandan suka kai waɗanda suka kama da kuma hana su damar ganin su ko magana da su. A baya dai jam'iyyun adawa sun yi fatali da sakamakon zaben da aka gudanar. Ƙungiyoyin farar hula daban-daban a wannan shekarar sun yi yunkurin kirga ƙuri'u da kansu domin kwatantawa da sakamakon ƙuri'u da hukumomin suka ƙirga. A gaida Aisha Babangida da fasirar rahoton Shingayen Yauka daga birnin Harare. To a jamhuriyar Nijar kuwa tawagar malaman addinin musulunci ta Najeriya masu shiga tsakani a rikicin siyasar Nijar din ta sake komawa kasar domin ci gaba da tattaunawa da mahukuntan soji. Malaman sun ce sun samu tarba ta mutunci har ma sun sake tattaunawa da shugaban mulkin sojin kasar Janar Abdulrahman Chiani abinda suka ce ya sake basu kwarin gwiwa. Ga rahoton da Cimaila Isufu ta aiko mana daga birnin Yamai. neman hanyoyin warware matsaloli na siyasa da kasar ta nijar ta tsunduma kusan wata guda kenan ne makasudin sabuwar ziyarar da wata tawaga ta malaman najeriya ta sake kawo jiya a kasar ta jamhuriyar nijar inda malaman suka gana da firayim minista lamin zan da kuma shugaban majalisar ceto ta kasar janar abdurrahman chani to komi malaman suka sake zuwa da shi shek abdullahi balalau shine shugaban wannan tawaga ya yi bayani kamar haka mun zo ne mu kara bibiya don mu kara dinki abubuwan su tafiya da ya kamata ya prime minister na wannan jamhuriya sannan kuma shi kansa janar abdulrahman chani mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da 'yan majalisarsa saboda aka tattaunawa kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na ƙasar najeriya da ƙasar nijar jagoran tawagar ta malamai sheikh abdullahi balalau ya kara da cewa suna kyautata tsammanin za a iya kawo karshen wannan matsala cikin ruwan sanyi duba da yadda suke samun goyon baya daga shugabannin kasashen biyu na najeriya da na niger in ka ga an je an dawo to ai abu ya yi kyau a kai a kawo don a tabbatar da ba a bar wani kofa ba da za a samu shedanci ya shigo alhamdulillah komai na tafiya daidai addu'a muke nema allah ya zama da wa'annan kasashe namu lafiya saboda haka mun gode tattaunawa ya yi kyau kuma in allah ya da alkhairi za su biyu ba dukkan shugabannin suna kallon kima da darajar na malaman addini domin babu wanda bai da addini addini ya ma gata lokacin da ka zo duniya kuma shine gatan ka na karshe in za ka koma zuwa ga allah malaman jamhuriyar jihar daga cikin tawagar malaman da ke gudanar da wannan aiki na shiga tsakanin bangarorin biyu shek abubakar usman sanam na daga cikin waɗannan malamai ya ƙara jaddada ƙwarin gwiwar magance wannan matsala cikin ruwan sanyi yana cewa insha allah allah zai gyara wannan al'amari zauna lafiya a samu sulhu na kwarai tsakanin dukkan bangarorin da akwai wani jayayya tsakanin su Allah zai gyara abin insha sakon da a gare mu zuwa ga dukkan yan Nijar gaba ɗaya musan da bamu da wata ƙasa sai Nijar wanga abu ka shi kawo muna saɓani ka shi wani shi ta shi taɓa kayan wani ko shi kona gidan wani ko shi kona mota wani mu dai mu fuskanci Allah da addu'a Allah ya zama da Nijar lafiya. Wannan dai shi ne karo na biyu da malaman suke shiga cikin wannan batu waɗanda ma ke alfaharin cewa su ne suka zama mabuɗin fara tattaunawa tsakanin ƙungiyar ta ECOWAS ko yawo da sojojin ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka yi juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Jama'ila Isufu BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To daga batun rikicin siyasa a jamhuriyar Nijar sai na tattalin arziki a Ghana inda ake sa ran gwamnatin kasar za ta samu rara a malinta a wannan shekarar. Wannan ne dai karan farko da hakan za ta kasance cikin shekaru ashirin kamar yadda cibiyar Fitch Solutions ta hasashe. Wakilin maganin Fahad Adam ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Accra. a cikin wata sanarwar da wata cibiyar kula da harkokin tattalin arziki da ake kira Fitch Solution da ke kasar Birtaniya ta fitar ta bayyana cewa wannan shekarar asusun kasar Ghana zai samu rarar kuɗi a karo na farko a cikin shekaru ashirin aka zalika wasu alkalaman da babban bankin kasar ta Ghana ya fitar ya nuna cewa jimillar kuɗaɗen da aka samu a halin yanzu an samu rarar dala miliyan takwas a farkon rabin shekara ta 2023 idan aka kwatanta da gibin dala biliyan 1 da miliyan ɗaya da aka samu a daidan wannan lokaci a shekarar da ta gabata ta shekara ta 2022 kuma ana sa ran cewa ranar cinikin za ta ci gaba da haɓaka a ci gaban shekara ta 2023 malam najib abdullahi hassan wani kwararre ne a ɓangaren tattalin arziki kuma ya yi mana ƙarin bayani kamar haka abinda muke nufi eh, da current account um, bi ma'ana kamar kasuwanci tsakanin kasa da kasa to wannan kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai inda ake recording shi ana recording cikin muna da capital account sannan muna da current account to na current account ne shine inda ake record ake lissafa kayan da ka sai ko ka saye abin da ka ci kamar su gold ko diamond ko oil wayanga duka na muna kanzu merchandise goods kasuwanci tsakaninku na service ima na banking banking service insurance da saura su kuma yana zuwa cikin da current account ko kuma a Najeriya ko sun zo na ga sun establish company kamar Dangote ya establish wani factory factory na gana to wannan factory da yayin kun da shigo yana cikin current account almuhimmu da abin suke nufi da current account nan ga shine ganna ba za mu sai kayan waje da yawa ba current account surplus shine dola zai shigo cikin kasan da yawa amma mu namu dola ke cin gada kuma ba zai fita da yawa ba so shi mu mun samu dola da yawa ya shigo amma dola kadan kuma zai fita sai create wani wannan surplus kasar ghana dai tana fuskantar matsanancin taɓarɓarewar tattalin arziki matsalar da masana ke dangantawa da yawan dogaro da shigowa da kayayyaki da kasashen waje cikin kasar ta gana sai dai yanzu yawan kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen waje ya ragu da kashi 7.2 cikin 100 abin da ya sa aka samu rarar ciniki zuwa dala miliyan 299 da dubu shida daga gibin dala miliyan 245 da dubu da aka samu na rabin farkon shekara ta 2022 muhammad fara adam sashen hausa na bbc daga accra ghana Harshen Hausa na ci gaba da ratsawa kasashe daban-daban nesa da inda galibi aka san shi kuma yana samun karbuwa sosai. ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan ƙasashe ita ce ƙasar saudiya inda ake amfani da shi a harkokin kasuwanci da sauran ma'amalolin yau da kullum abdulsalam ibrahim ahmad wato ya lura da hakan a lokacin aikin hajjin bana ga kuma tsarabar rahoton da ya kawo mana babu tantama ko cika baki ballantana kan bamar zulaki idan aka ce harshen hausa ya zama hantsi leƙa gidan kowa sakamakon yadda yake ta ratsa wasu wurare nesa ainun da ƙasar hausa misali irin su saudiya yana samun shimfiɗar fuska wadda akan ce ta fi shimfiɗar tabarma har kuma da zama ɗan gari. biyu goma sha biyar Nan wani ɗan ƙasar Bangladesh ne da na yake cibis da shi yana tallata hajarsa da harshen Hausa a birnin Makka. Inda na lura Hausar ta zama wani yayi a bakin 'yan gari da baki musamman ma a kasuwanni da shaguna. Yauwa! <laughs> Ka iya Hausa? kadan kadan hausa to gashi dai mun shigo wani shago kuma daga alamar yadda suka tarbe mu suna jin hausa to gashi wannan wandon fari guda nawa guda ɗaya nawa guda ɗaya liyar ashirin a'a za ka rage zan sai guda biyu ne a'a wannan kayan mai kyau eh na san mai kyau ai shi yasa na taya haka akwai araha wallahi da iri wannan zan sai guda biyu kai min rage guda biyu liyar arba'in a'a guda biyu riyal talatin a'a ba iri ba babu da Allah Ba riba? Ba riba. Ka faɗi gaskiya ne. <laughs> Ga riyal hamsin ka ba ni riyal ashirin. Riyal ashirin zan ba. Ba ni sha biyar to. A'a ba ni sha biyar. Yadda zantawar tamu ta rika gudana kenan cikin harshen Hausa. har wasu mata suka shigo shagon suma mai shagon ya shiga ciniki da su da harshen hausa har da kokarin yin amfani da salon sarrafa harshe ya shitti mara kudin ya shitti dubu na kenan zane uku dai eh mun sani zane uku na ne eh, zane uku jamila da jamilu a orzan eh, <laughs> ina ka san jamila da mala sile dogo di karfe tara daidai <laughs> ka bani riyal sha biyar kuma ba ashirin ba ba ashirin to gashi dai muna ta ciniki da shi wannan mutumin to ya sunanka sunana mansur sha alam na'am kai mutumin ina ne myanmar rohingya to ya aka ka iya hausa customer hausa masu maciniki suna zuwa hausawa mm-hmm. living with hausa ka zauna da hausawa a ina shara mansur da kwanshi bukur shekara nawa goma kai cikin hausawa eh. sai ka iya hausa kuma kana cin abincin hausawa eh godogodo kamar wanne tsire au kana cin tsire eh, sai wanne kuma oh. <laughs> da sauransu ko ka yi kokari <laughs> to na gode kwarai da gaske To koya harshen na Hausa ya samu irin wannan karbuwa a ƙasar ta Saudiya ga ta bakin wani ɗan arewacin Najeriya wanda ya kwashe shekara 35 yana zaune a birnin Makka. Sunana Idris wanda na fito daga jihar Jigawa a wani gari da kiransa Jamis a ƙaramar hukumar Babura. Ta da farko ni abin da na fuskanta shine shi Bahaushe Allah ya masa wata baiwa wanda ba da ruwan yaransa. ko da ya iya wani yaran ma in ka tambaye shi wani abu mai sunan kaza da hausa zai iya gaya maka to tun da ba shi da roba kuma dole yaran sai yada cikin mutane sannan kuma abu na biyu bahaushe kowa ya sani mutum ne wanda yake dan kasuwa ne shi duk abin da za a yi na harkar kasuwanci ana saka wannan yaran a ciki sannan kuma ga ainihin tsofaffin zama wanda suka dade a garin to kuma suna suna yin hausa su har yanzu gaskiya harshen hausa mai abin mamaki hankaka mai da dan wani naka to a gaida abdulsalam ibrahim ahmad da wannan rahoto ra'ayi riga kowa da irin tasa a ranar asabar dinnan ne za a yi bikin ranar hausa ta duniya da aka saba yi a duk shekara ana gudanar da bikin ranar ne da zimmar duba irin ci gaban da harshen ke samu a duniya da kuma kalubalen da yake fuskanta an fara sa min sunan dan juma saboda an haife ni a ranar juma'a shine farkon lakabi na bahaushe da na samu har wa yau kuma kasan rediyo ma ta taimaka mini da yawa musamman bbc hausa ina hawa tudu wurin dutse a wasu gurare kamar haka a garinmu can nake zuwa daga tudu ina nan ina da juyawa eh. har sai na ji kakakin eh. bbc hausa to ko ta wace hanya kuke ganin za a kara haɓaka harshen wani irin tasiri kuke ganin harshen na da shi a faɗin duniya waɗannan da ma wasu batutuwan muke fatan dubawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon to da mun ba da gudunmawar ku ashirin da zai zo muku da maraicen gobe juma'a sai ku aiko mana da sakonninku a hausa at bbc.co.uk sauro za kuma ku iya lekawa shafinmu na intanet bbc hausa.com domin samun labaran da muka wallafa akwai labarinmu da ke cewa mutum biyu sun mutu bayan rubtawar gini a Abuja akwai kuma bidiyon sojoji sun ce ba za su mayar da bazum kan mulki ba. in ji tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar aminu na ga kamar akwai wasu sakonni da aka turo ma akan waɗannan ko eh dangane da shi dai ah, hirar da aka yi da tsohon shugaban kasa janar abdulsalam abubakar hmm. ah, mutane na ta faɗin albarkacin bakin su kuma abu rabi ya ce ah, allah sarki kun yi abin yabo kun yi iya kokarin ku allah ya saka da alheri ya ba mu zaman lafiya ya kuma kawar da fitina inda shi kuma dauda mai shak ya ce to allah ya ba mu zaman lafiya ya sa kuma wannan kokarin nasu ya zama mafita Madalla Aminu muke nan abokin aiki na to baya ga wannan labari akwai kuma ƙarin wasu labaran da ka dai a shafinmu na intanet bbchausa.com da za ku iya lekawa domin karantawa har ma da shafinmu na kai tsaye da muke kawo muku labaran irin wainar da ake toyawa a fadin duniya. To masu aro da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Ibrahim Isa da ya haɗa shi sai kuma Fatahu Muhammad da ya haɗa mana sauti. imam saleh ke cewa mu haɗu a shirinmu na yamma daga nan sashen hausa na bbc